ki gani ba haka ne haka ne haka ne daga kyan gaskiya sai bata zancen nan haka ne haka ne eh haka ne mi nazari haka ne haka ne eh haka ne haka ne mm, haka ne eh haka ne haka ne haka ne eh, haka ne budurwar zuciya ta kai ka ta baro ka rayuwar nan haka ne eh, haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne salamu alaikum amin uwa alaiki salam a'a ah, ɗanki daɗe an samu fitowa ah, da fatan da ban shiga lokacin ki ba ko ka shiga lokaci na ai ba biya na za ka yi ba ah, gaskiya ne to ranki daɗe abin da yake tafe da ni ni daga farko dai ni ne mai garin nan kuma duk kaf garin nan babu wanda baya girmama ni kai ba ni ba hatta akuyar gida na ta fito za ki ga mutane suna ɗaga mutane cewa a dawo lafiya lafiya a uzu billahi <laughs> yi akuya ƙwarai kuwa <laughs> me kake son ka faɗa ne kake ta faman wani kwana-kwana kai mun bayani mana ranki daɗe wato ranar wanka dai ba ɓuran cibi magana ta gaskiya ko mm. yawwa to fi sabilillahi ba zan ɓoye a ce yau mai gari ya rasa ransa saboda san wata ba wallahi kaunar ki nake hmm? so na kake kwarai eh? shikenan to na ji ma ina son ka to madalla amma kuma ni hmm. ba ko da yaushe nake fitowa zance ba <laughs> ai ranki daɗe ni fa da kike gani ne fa mai milki kuma mai karfi ne ko miki tafiyar eh, kasaita ki gani ne kin gani ko ya kika gani mai karfi ne ni Allah mai karfi ne yau shikenan nagode to mai dalla to a fita a kwana lafiya to shikenan to mai dalla sai gobe kenan ke daɗe <laughs> barka da fitowa ah, barka da fitowa ai ne na tura a yi min sallama da ke eh dan wato na ga alamun cewa wato ba zan ki ƙasa a gwiwa ba ne ba zan ɓoye abin da yake cikin birnin zuciyata ba ne saboda ni na riga dai na ganki kuma Allah ya sa dai wato sanki ya kwanta min a raina shi yasa na ce to bari in zo in miki bayani ni na ganki ina so kuma ina fata dai bayan da nake miki yanzu ba zai bata miki rai ba ko ya dan so sa miki zuciya <laughs> ya Allah na wai suna kake a bare kuwa bare kuwa wallahi ni ba ba <laughs> ni kuma kin ga kin yi min dan abin da mai kawo ni kenan kuma in dai zaki da sharadi dali kika yarda da soyayya ta to in Allah ya dauko ba abin da zaki gani zai bata miki rai <laughs> to ai baka sani ba kashin ne na ga an riga an siɗi an yadda shi ko kare ma ba zai fi shi bola ya ci ba tunda ba tsoka. Ha, ba su maya. Allah ya tuba in kashi an taɗe an yara bola ni yanzu ko ya ce ke cika fito aka ce lalibe za ki yi. Ai da kin taɓa jikin kin san cewa akwai tsoka. Alkur'an su maya. Ai kin san akwai tsoka. Kuma ni yanzu da san da muke da ke. Shi sanin asalin kashi shi yasa fa kare yake cin alli. Ko biki fahimta bane ne. Idan kika yarda da soyayya ta. Wallahi ni ba zan watsa miki kasa a ida ba. ehe duk abin da zai bata miki da ni ko ba zan yi shi haka ne <laughs> yawa haka ne to shikenan yawa na yarda amma fa zan kafa maka sharaɗi idan har ka bi su to zan iya auren ka ye da aiko zan amince ke nake saurari kana ji na ko na tinki gibiya sharaɗi na farko shine to fulani wanda zai aurar da ni baya bawa mai mata kuma ba zai bawa mai mulki ba eh kika ce ne wanda zai aurar da ke ba zai bai mamata ba ba zai bai mai mulki ba kwarai haka tsarin gidanmu yake wato idan dai na fahimci zancen ki, wanda duk zai aure ki sai ya kasance bai da mata in kuma mai mulki ne yayi murabus a ajiye ko ɗaya kyakkyawa a harkar nan baya da za a ɗan gyara zancen nan in ya so ko da mai mulkin a bashi babu ne dai iyakacin abin da na san zan iya yi haka tsarin gidan mu yake to ai ba zan iya canza ba ko ba haka ba kyakkyawa ya kamata a dan samu canji akan wannan zancen ba canji hmm? ba canji haka ne to kin san mu masu mulki daman da ɗan kujerar zance muke zuwa zan koma sai duk abin da shawara ta kaya <laughs> eh, za zaki ji labari eh haka ne to <laughs> eh, ai wannan ita ce kujerar mulki cikin dan maciji ya ga jini a cikin jikin shi shi yasa ko da yaushe yake zama a cikin sa saboda idan ya sake ya kuskura ya fito ya ce zai harbi dan maharbi wallahi sai ya gane sa inna wuri mm. ki sa bakin kilin zani ki san irin abin da zaki faɗa min kada ki sake shi ya yi sukuwa da ke zai kai ke maro miki iyakacin mai gari ƙasasa magagin akuya ba zai taɓa tsorata ɗan kura ba domin duk tsananin mutum mutumi wallahi ba zai yi motsi ba baranta na ya kai duka. Hmm. Inna ɗan kura ko da na wasa ne idan dai har zai sake ya ci gaba da bin bola to wata ran sai ya ciyo gubar da zai rasa ransa matukar mai shi kuma baya kusa da shi bare tara ya ci tura masa. Idan ba ta ce bane ba ko? duk killacewarsa don ubansa ke illa idan kika ci gaba da mun rashin mutunci na tanaji zare da allura da zan dinka miki kayan rashin mutunci kuma idan na dinka miki wannan kayan na rashin albarka dole ki sa to sai me sai me me gari ba zan fasa faɗa ba kai duk abin da za ka yi haka za ki ce mutakar dai in dai har ba za ka canza ba a cikin gidan nan ni ma ba zan fasa ba ina wannan gidan nawa ne ko kuma Gidan gidanka ne nawa ne kin san haka ko to idan kika ci gaba da yi min irin wannan rashin mutuncin naki to wallahi za ki bace da ba gidanki bane dama ina ta jira ai domin na ga take-taken ka me yasa ka tsaya ka bata lokaci har ka kai yanzu <laughs> sai ne. ina wuro da ke muka yi wannan zancen haka ne eh, haka ne ya ai ba zai ke gani ba haka ne haka ne haka ne daga kyan gaskiya sai bata zancen nan haka ne haka ne eh haka ne mi nazari haka ne haka ne eh, haka ne haka ne haka ne eh haka ne haka ne haka ne haka ne wai ta ta ta nace wannan wannan irin da huwar abinci ne har yanzu a ce girki gama da huwa ba sai ka ce mai da huwa duwar watsu. Haba mai gida kar ka manta babu ruwa a gidan nan tun safe sai makwabta ma fa na leƙa aka samu mu ruwa na ɗora girkin nan fa amma sauran karanta kusa so tsewa. Saurara. Na fara gajiya da wannan tsurfar taki. Mai gida ka yi haƙuri mana sauran kaɗan ka yi haƙuri. in ya haƙuri Kowa ya kiji ayi ba duk da kin san cewar duk irin abin da yake faruwa a ga gidan nan fa ke kike haddasa shi to ka yi haƙuri tana ce ka yi haƙuri ai sai ka to to go go go. sauran kaɗan fa ta zo ƙarshe sauran kaɗan bari in zubo maka ma. sauran kaɗan ki ki ki huce gidanku na sauwaƙe miki saki shi kenan ya ka ci tsotsewa fa haka ne ni na san haka ne zama ya kare ni da ke haka haka saro min ko bata dahu ba zubo maka haka haka ah, ka kafin ki fita to bari in kawo maka ah, ah, ba aure a tsakanin ni da ke ka ɗi sha sha sha ka yi babban yanzu saura ƙaramin da ka yi shi da yanzu na daɗa gaya maka sharaɗi na biyu kin biya sumayya yanzu babu wata hanya da za a bi wanda za ta iya fansan mulkina. Hanyar ɗaya ce, shi ne ka amince da abin da na gaya maka, in dai har kana so na, idan kuma baka so na, sai in sani. ya fato, ni na isan ce ba na ki? Ai dole ce mijin iya baba. To ai kai ne, na ga idan na yi nan sai kai kuma ka yi can shi yasa ni mulki na haka ne to zuciya na cika sharatun da kike saboda haka yanzu mai rage mana Mai kana nufin haka cika sharaɗin? Ai na gama cika su tsab. Kai, lallai amma fa ka yi ƙoƙari. A haka ne. Saboda mun ka san masu ƙashin arziki ne. Eh, ƙashin arziki ne da ku? Shi yasa mu masu kuɗi ne masu ke zuwa ma suna neman auren mu. Allah ya taimake ni kenan. <laughs> Allah ya taimake ni kenan. Mm-hmm, sosai ma. <laughs> Na ji daɗi. A haka ne, a haka ne. Sharaɗi na biyu da zan gaya maka ne. Ah, to. Mu a al'adar gidanmu, idan namiji yana neman auren yarinya. Eh. zai ɗauko dubu ɗari shida ya ba wa yarinya a matsayin sadaki. Eh, ah, ah, na gane ke ma kin gane. Eh, dubu ɗari shida hmm. zan kawo na baki. Ke eh, daki ki ci su kenan. Eh sosai al'adar gidanmu ah, kenan. A'a kan. Hmm. Dubu ɗari ɗaya biyu kaga to ka san me kalli kaga kalle ni mana ya kin san dari hidan nake ta haka ne haka to to kai kallo ni mana ka gani eh dan ka za ka za ka wo eh za ka wo eh, haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne shikenan ne ranka ranka daɗe lafiya dai fada take neman mu cikin gaggawa haka? Lafiya lau malam kasu. Haka ne. Hmm. Wato wani al'amari ne ta so min alhaji. Wanda wannan al'amari yana buƙatar sauka daga kan karagan mulki na saboda wani dalili. To. Eh. Hmm. Shi yasa na kirawo ku tun da ku ne majibantar wannan fada da ku ake mulkinta shi yasa naga ya dace da in shawarce ku idan kun ba da shawara ta gari mai kyau kuma kun amince to fa zan sauka da kan wannan mulki bai mm, murabus ko akan wanne dalili za ka yi murabus malam kasin dalilin ba ruwanka da shi to eh na ah, ba ruwan haka ne yawa ba ruwanka da dalilin da zai sa mu yin murabus mm. wani dalili ne mai karfi wanda ni ya shafa mm. bai shafe ka ba haka ne haka ne bai shafe ka ba eh, haka ne haka ne saboda haka na rubuta takarda to zan aika wa hakimi dan mm. na nuna masa cewar na murabis daga kan wannan kujera amma kuna ganin hakan babu aibu mutanen gari ba za su ga laifi abin ba to ai ranka idade ni ba zan ce komai akan wannan magana domin idan ka ga tsira ya fito da ka rami ya faɗa wuta mm. abin da ikoro shi da karamin mm. watakila ya fita zafi me zai koro bera daga ramin ba maciji ba maciji ah, ne ah, ah. kulɓa ma za ta iya eh. korohi da karami eh gaskiya ne eh, haka ne kulɓa ma za ta iya korohi haka ne hujjid sadaka sauka domin ka san an ce idan mutum ya zabga ihu ya rabka kururuwa cewa a zuwa ƙona rumbu to da yiwuwar cewa bana ba zai yi noma ba amma in ya ce a zo a get ta rumbu eh. to lalle yana bukatar yin noma ah, ai duk wanda ya ce a kona rumbu to ya san inda toka take tsada eh, eh, haka ne toka in kaga mutum ya ce a kona rumbu to ya san inda toka take tsada shi yasa ni na san inda toka take tsada zan aika shikenan magana kai murabis shikenan haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne ne to amma me ya faru tanimu bai zo fada yau ba Allah ba kai rai da zan zo fada sai na gaba da shi yayi haka to lafiya da ya ce ya je kara zai sako wasu bangun haka eh to ya je bayan gari zai sosai sosai zai sassaki eh. eh haka ne ah. daidai bakin gandu na haɗu da shi eh nan daidai bakin gandu shi ah. zai ƙara sakara eh. a can zai samu sauƙowa ina ji mai ɗan fama da gudawa to sai eh. danya zai sako mata eh, to ba komai kasar rana takan ta da tsohon sanyi har yanzu ban fahimci abin da kake nufi ba yanzu kina nufin ki ce biki fahimci abin da nake nufi ba kai da na fahimta da zan yi gaskiya ne to to ni dai alal hakika kamar yadda na yi miki bayani wato irin tsabar san ki da yake cikin birnin zuciyata to da Allah zai sa a ce ke ma kai shi karɓi wannan soyayyar to da ni na riga na samu duk abin da ya kamata in samu duk da yake dai a ah, sharaɗin da kika gindaya min da abubuwan da kika yi min bayani to gaskiya ba ni da su kuma ba ni da halin wai kana nufin haka za ka aure ni eto eh wannan dai shine cikar buri na in har kika yadda da ni kika ba amince min to ba abin da zai hana ku akai gani to alhamdulillah tunda har baka manta sharuɗan da na gaya maka ba kuma ka kiyaye su to amma fa ba a nan iya sharaɗin kawai ya tsaya ba akwai wani idan har za ka iya yi to kuwa soyayyar za ta ci gaba da zama ye a to ainihin wannan mai sauƙi ne in da ya rike bayanin abin da yake bukatan yi ainihin wannan mai sauki ne to kenan. ka ni alhaji eh haka ka gani kwarai ko na ganta wallahi oh, wannan haka ne kaga shi shi ne gani eh, ya san cewa tun daga can abin da ya tafiye tafiye kewa ya tafi har wajen wajen tsamiya wajen tsamiya ko eh. ita ma tana ciki kenan tsamiya babba ta farko wannan a'a tsamiya fa a gonar dan uwanka take a gonar dan uwanka take ah, ba fa wancan ta biyu ba ga dai eh. wannan ta farko ga eh, ta ah, ah. eh yawa ni ma ai wannan nake fa ta eh, farkon na babban nan ya to ai na gani to na gani na gani na gani to kaga yadda ai wuri to na gani wallahi kuma na wuri yayi kyau kwarai da gaske to shikenan ina ga to ai dama mun gama magana da kai ko wato na ga malam tanimu hmm. wai lafiya kake yawan sai da gonakin kaka ji da ba hijira za a yi ba dai Idan kai wasu irin hijira? ranka daɗe yana cikin garin nan ba inda zai je ina gari ranka yi muna tare da shi ai ba wani waje zan je ba wannan haka yi kuma dama ai amfanin ka da kidan yan labai eh. eh in abu ta so maka sai ka je ka tona asirin ka ba ka nemi rance ba sai ka daga ka sai ka shiga garin gaban ka eh shine yasa ai to amma eh ai ni mai gari ne haka yake shi kuma daman babu babban tashin hankali ga wurin mai gari mm. ya ga talakansa yana sai da gidansa ko gonarsa alaba kai yau haka ne eh ai jama'a su ne sarauta wannan gaskiya ne Yawwa. wannan gaskiya ne dole ne na tambaya na ji gaskiya ne wannan me yasa za a sayar kuma wa zai ah, saya wannan ka dai mu je dai mu je dai fada mu je fada eh mu je fada haka hada zai hada ai ba komai alaji to shikenan eh kai dai ka tabbatar kudin takalmi yayi kauri babu komai ai shi ne eh, da ba a yi shi haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne Allah da iko, a'a, kuɗi, kuɗi ma su gidan rana, kuɗi, kuɗi ma su gidan rana, Allah, Allah, kai mana arziki, kuɗi da kudan a auri gimbiya ‘yar mali, na hu a ta takaici eh, na sharholiya ta yadda nake so. alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah lafiya lau ana nema na ne a'a ba shi kake bin mai gidan ne shine zaka zo ka tsaya kofar gida ai sai ka faɗa min ta nemo ka zo fa da ka karba wannan gida ba irin gidan da zaka zo ka ni ba ni ba wani bashi nake nemi nake bin wani mai gida barka dai inda ni ka biyo eh. inda ni ka biyo wallahi kai tafiya ka kawai da safa na zo fada ai ba wani abu na bari ai shawarar da ka bani eh ita ce zan yi amfani da ita ta ƙarin aure a gidan nan ƙarin aure nan gidan eh, a an gama ah, wannan tare da wasa kake labai Allah ah, da wasa kake ah, labai kai eh, barka dai kasim eh barka dai yaya a ta nemi kwana biyu kana nema na kuma sai ka biyo nan gurin da Allah da annabi kai kai ja me yake kusa wannan eh, me eh, ina wa gurin ta ne wa ina yarinyar nan gida ai sumayya ita kuwa a baka isa ba ai maganar aure ni da baka isa ba kariya kai a kuma ya ke fito a lafiya baba ya baba lafiya baba lafiya lafiya lafiya masha Allah lafiya dai haka ak ak ak ko wani tsin ak ak ak tsuntsu tsuntsu kukan gidansa yake a kukan gidansa yake eh wannan gaskiya ne na gane haka to amma ni ina ma ta gidansa take ina zuwa amma ni ina da bayani ni ina da bayani ina baba ina jin ka abin da yake faruwa mm. ita wannan bai Allah su mayya eh, ni dai ni na ganta ina so ita ma ta yi da tana so na sai ta ce ni ta take dala kan kano na sin kaji haba faɗi mana muka yi magana da ita eh. muka ga maganar mu gaba daya ah. to shi ne na jota kuma dan me yake magana karshe kenan to kai abin ne ka to kai ma na je ka me ke ta kusa da kai malam a a yarinya ah. sumayya sumayya eh Ah, ah. mun haɗu da ita muka yi maganar Ah.

wa'annan da kake gani talakawa ne ka sani har da kai a ciki haka ne ko haka bane kowa ya san ni garin nan gari na ne eh duk wani wanda yake zaune a gida in dai a garin nan ne a ƙarƙashi na yake mm. kuma hakan ya dauka zai zauna a gaskiya ne haka ayo ai ba sai kuma zan kan aka hana kaga wa'annan talakawa na gan su to idan ka bani FS ne eh to takar bana dukkan yadda za a yi su za su zauna sai sun zage da gajeren daga su sai gajeren wando wallahi za su maka akai akai an yi mana aure ka su ai ma wannan akan auren ai mana wannan ba mamna ne ma to ku saurara ku saurara to ba zai malam tamimu a saurara to sumayya dai ba yata bace kuma ba ta nan ta tafi birni eh da mahaifinta muka zauna a birni birni ya dawo shi Allah ya mai zama a can amma yanzu ta gaya mun eh. sun tashi daga inda na sani oh. inda suka koma in sun samu kyakkyawan mazauni za ta dawo ta kan eh, saboda haka ai gaskiya sumayya bata nan eh. sumayya bata ne ba fa za a ja mun asara ba fa gaskiya saboda kada na fara diba gaba ina sai na ɗeba kuɗi na ƙayarin yannan to ni na san da kuka yi eh, na na san ah, san da kuka yi a su ba gidanka aka kawo ba ah, malau na ah. kan ka san a garin nan ina sayan dan mulki ɗaya biyu zuwa uku dan hmm. ɗan shi zama bijimi hmm. haka na kama bijimi ukun nan na je na sayar na kawo mata kuɗi. kuma bugu da ƙari nan a kan gona da da mm. ake buga bulo eh, nan mahaƙar ƙasa eh, shi ma haka ne haka ne haka na tarkace nan na sayar tarkace ka zai mm. na wani kawo kudin ranka da haka ne rika ka to yarinya Sumaila ta kora muku jakin iska kuma duk kun hau ai ba zai yi ba ina ba kasumu a kasimu hmm? kar ka doki baba dawo daga ranka a a da wani zai kasimu kasimu haka ne haka ne ai shi ina zuwa da kai dade asibu ni ba zan yadda ba za a kai shi asibiti yo ina wallahi a kallon kai shi asibiti kai tsaye baka da na kai Allah so eh. ai na mu je da wannan in ka ba kun da kiba ba dole za a je da wannan eh a hau mota a tafi gurin da take a a da wannan kai ina zuwa to yanzu tukuna dai ma su eh, ina ta tafi wannan yarinya eh, yarinya fa tana asara ba ni ba zan asara ba yarinya fa tana binni kana maganar ba za ka yi asara ba ban ci nanin ba ina nan ba za ka yi Allah Allah ko sai ka fito da to sai in gani Allah na sai ka kula ka da kai mun da kake ka to san da kuka bata ni na sani ko da ni akai ka sani mun na sani ina zuwa ka sani ban sani ba mazurusi ina jin ka mazurusi ina jin ka ni fa tun fa ana shaida juna fa yarinyar nan ko ka ban aura fa ko ban tashi hankalin garin nan sai fa tashi kan gaba ɗaya ban da ma shaidar ta ka abu ne ka aura kai malam ya Allah ya gaba ni da rabon ku a can ta ana zuwa ne ka can malam ya wato Allah ya yi kai ne malam ne mu ni za ku aura kaga yayi zamuwa Tanimu? Eh. Eh. To wai daga nan kuma sai ina zamu je? Ai duk inda muka nufa ni yayi kawai. Mu dai ba kana jagora ba. Jagora, jagora. Eh eh. eh to shine. Dai na muka nufa yayi, wallahi mu tafi. Amma tunda muka zo tasha? Eh. Ai shugaban tasha yafi ne yanzu. ba ƙauyen mu ne nake mai gari ba to ina roƙar mu ba fita zamu daga tasha ba haka kai to ai fita zamu in masauki muke neman mu kai zamu sa a gaba yana magana ba yunwa kana jin yunwa yunwa yana jin yunwa eh. eh kaga zan ba canza guri fa kasum a'a Allah ya mana kai kai zaka magana sai ka da ya tani da ya tani mai garin ni yunwa yake ji daga oh, yunwa yunwa yunwa eh na kulikulin da ka tore shi a mota eh, eh, to ya ai ya da kasa da kasu amma kuma fa gaskiya babu abin da yake gudana in ba a ci ba to da kai da ne ba ga ba kai za mu ah, sa idanu ba kai Ah, haka dai yawa haka na gane haka ne ko haka eh, ah, kai shiru <laughs> gane abinci gidan tuwo eh, <laughs> mu je kawai duk inda ga labulan leda eh. to tuwo ne a ciki to kai za mu sa a gaba <laughs> to mu je mu je to ranka dai yawa akwai akwai dan wake dan wake kuma yi mana wa ga muku ana dan wake abin ne ah. ba dan wake za a yi ba dan wake ranka naku ranka ranka ya dade wa idan muku ana tuwa a birni sai da dambu dambun ma ya kada sai da dambu kina da mandako ba mandako ah. ni yanzu abin da nake da shi daga shinkafa uh-huh. sai taliya ah. sai nama da wake shikenan abin da nake da shi to kaga ranka ya dade a bamu a fa sallah muke cin wannan a da Allah ba mu kuma wallahi sai sallah ke to na nan fa ba gari kake ba a kawo a yawa a ba mu a kawo shinkafa a ka a ba mu na ba mu wani abu ne nan ba nan ba garin ka kake ba bayar kawai ko a ranka ya dade <laughs> ya ya shinkafa da jimana jimana ina nawa Sauri ne kike yi. Na gode. a yanzu ba daina cin doki a nan ba? Doki kuma? Eh na gajelar doki a abincin Yawwa. Kasim. A ba fajelar doki ne kafa shanu ce. O kafa shanu. Masha Allah. yadda baka da kafa saniya. Kafa saniya? lokacin da zo shan ruwa bakin eh. dole ya zama lafiya a garin nan dole ina gaya ma haka ah, a a haka ne shi sa muke da yawan barayin tumatir ashe ku suke kawa ya kaga samun kaho kaho kin samun kaho ba kaho bane ba kaho bane wani Allah daga wani gari kuka zo ba kaho bane fatar shanu ce fa kazum ka oh. kiya ganda ke ragadada eh. eh. ragadada ta hana ni hula ragadada ta hana ni hula ragadada ta hana ni wanda ragadada ta hana ai me rikiti ba eh. ta hana ti ah, ah, ah. ba an da baka yi ragadada wato ni na ku fito ne eh ku fito eh ni me gari ne a garin mu me gari ne fa me gari a me gari ne ni ayya a can garin ku kenan a nan garin ma mai yan mata nawa muka haɗiya kai ɗari uku abincin da na sama wannan ma ɗari uku wannan ɗari uku kuɗin ku ɗari tara kenan eh, ɗari tara ɗari tara eh, ya yi sauki ko? An yi kasan abinci na akwai sauƙi shi yasa nake da jama'a. Zaune zaune sauƙi haba haba. Ɗari tara. Ai. Abinci ba ruwa. ɗari tara.

yawa eh eh, eh kula kula na eh. kula na kula to ba ku kula kula mu bar Allah ba ba ka ta ko Allah mu je mu je mu je mu je mu je